Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 1625 da kuma 31 a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalal FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballa tare da Hadiza Kyari da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin Yau Alhamis 25 ga watan Yulin 2019 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Shugaban kasa Tunisia Beji Ked Asabsi ya rasu yana da shekaru 92 da haihuwa. Shugaban Amurka Donald Trump ya ji daɗin bayanin da tsohon mai bincike na musamman Robert Mueller ya yi a lokacin da ya bayyana a gaban wasu kwamitoci na Majalisar Wakilan Amurka. Da safe yau Alhamis, Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu linzami masu cin gajeren zango guda biyu a gabashin gabar tekun ƙasar Koriya ta Kudu. Kanin labaran kenan a jihar Zamfara da ke Najeriya an fara zama a teburin sulhu tsakanin gwamnatin jihar da 'yan bindiga. mutumin nan ya kasa shekara takwas yana mulkin jihar zamfara ya kasa sai ya ga wani cikin wata biyu bai kai ma wata biyu ba ya zo gashi allah ya kawo mana saukin wannan abu uwayensu su ne kungiyar mai ta Allah da ita aka ware zannawa aka sayi sasancin nan kafin a shiga a ganzo to yanzu cikin wannan hudda da ake yi akalla an so bin daga 350 babu da za a zo a rinka fallasawa ne ga rediyo haka kuma za a ji cewa a jamhuriyar Nijar an kama wani ɗan Najeriya da bindigogi da ya yi ƙoƙarin shigowa da su daga ƙasar Mali. Sannan muna tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawa Umar za ta gabatar, amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya ji daɗin bayanin da tsohon mai bincike na musamman Robert Mueller ya yi a lokacin da ya bayyana a gaban wasu kwamitoci na Majalisar Wakilan Amurka guda biyu yana mai cewa shi da sauran 'yan jam'iyyarsa ta Republican sun ji daɗin ranar shugaban majalisar wakilai nancy pelosi ta ce bayan bayanin da mula ya yi game da binciken yoyuwar rasha ta yi kasalanda a zaben amurka na shekarar 2016 da kuma zargin trump ya hana shari'a ta yi aikinta 'yan jam'iyyar democrats za su ci gaba da gudanar da nasu binciken akan shugaban da kwamitansa trump da 'yan jam'iyyar republican a majalisar dokokin kasar sun sha 'yan democrat da ke majalisar wakilan kasar akan gayyatar mula ya ba da bahasi a gaban kwamitin binciken bayanan sirri da na shari'a yana mai cewa bai kamata su ci gaba da wannan bincike ba amma maganganun da shugaban majalisar wakilan ƙasar suka yi bayan zaman jin bahasin na nuna alamar suna da niyyar su ci gaba da mai da hankali akan fadar white house ciki har da yiwuwar fara shirin tsige shugaban nan gaba idan suka sami kwararrun hujjoji da kuma goyon bayan jama'a. safe yau alhamis koriya ta arewa ta harba wasu makamai masu linzami masu cin gajeren zango guda biyu a gabashin gabar tekun kasar koriya ta kudu ta ce abin da ke nuna cewa pyongyang na amfani da wannan mataki ne ta kara samun karfi a tattaunawar da take yi da amurka game da batun makaman nukiliyarta kwamitin sulhun koriya ta kudu ya tabbatar da cewa koriya ta arewa ta harba wasu sabbin makame masu linzami da ke cin gajeren zango a cewar wani sako zuwa ga 'yan jarida daga fadar blue house ta shugaban kasar koriya ta kudu kwamitin sulhun sun bayyana damuwarsu sosai akan harba makaman yana mai cewa mataki ba zai rage rikicin soja ba an harba makaman masu linzami ne a wajen birnin wonsan da ke gabashin koriya ta arewa waɗanda aka cilla zuwa gabashin yankin kafin makaman makaman su fada cikin teku a cewar rundunar sojojin koriya ta kudu rundunar ta kara da cewa makamai ma linzami na farko ya yi gudun kimanin kilomita 430 sannan na biyun kuma ya yi gudun kilomita 690 labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc Wasu jerin fashin raba mabamai sun girgiza Kabul babban birnin Afghanistan a safiyar yau Alhamis inda suka yi sanadiyar mutuwa akalla mutane goma tare da raunata mutane da yawa. Wata mai magana da yawa ma'aikatar cikin gidan kasar Nasrat Rahima ta ce wani ɗan ƙunar bakin wake a kan babur ne ya auna wata karamar motar bas da ke ɗauke da jami'an ma'aikatar harkar da man fetur na ƙasar a yayin da suke kan hanyar su ta zuwa wurin aiki. Harin bam na biyu kuma ya sake tashi a wurin da na farko ko ya tashi a wani harin bam ɗin motan daban kuma ya tashi akan hanyar jalalabad da ke kabul 'yan sawoyi ɗaya daga baya kafafen talabijin na kasar sun nuna yadda iyalai da 'yan uwa ke kuka a wajen asibitocin yankin a yayin da suke neman 'yan uwansu. Shugaban kasar Tunisia Beji Ket Essebsi ya rasu yana da shekaru 92 da haihuwa. Ofishin shugaban kasar Tunisia ya ce gwarzon dan siyasa ya rasu yau Alhamis bayan da aka kai shi wani asibitin sojan kasar a daren ranar Laraba. Dama an kwatar da shi asibiti a ƙarshen watan da ya gabata inda aka yi mashi jinyar wata rashin lafiya mai tsanani. esepsi shine shugaban ƙasa na farko da aka zaba a ƙasar a ƙarƙashin gwamnatin demokradiyya kuma shine magajin wanda ya yi faman kafa ƙasar. habib burgiba wanda ya gina kasar ya kuma ilmantar da al'ummar kasar asabsi ya fara mulki a kasar a shekarar 2014 shekaru uku bayan boran da aka yi a wasu kasashen laraba wanda ya yi sanadiyar hamɓar da daɗaɗɗen shugaban kasar mai mulkin zain el abed ben ali ya kuma haddasa rikici a kasashen laraba da yawa Wani alkalin gwamnatin tarayyar Amurka ya hana gwamnatin Trump aiwatar da dokar da ke neman hana 'yan gudun hijira da galibansu daga yankin tsakiyar Amurka suka fito neman mafaka a Amurka waɗanda yanzu haka suke uh, bakin iyakar Amurkawa da Mexico. Da yake yanke hukunci a jiya Laraba alkali John Tigar na kotun gunduma da ke arewacin gundumar California ya ambaci wasu abubuwa na damuwa game da dokar da kuma yadda aka fitar da ita. Hadiza Kyari kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sokoto sai fagen rahotanninmu. A Najeriya bayan kwashe tsawon shekaru kusan goma na tashe-tashen hankali da kai hare-hare da satar shanu da ma mutane domin karɓar kuɗin fansa a jihar Zamfara. Sabuwar gwamnatin jihar na ganin yanzu lokaci ne na zaunawa a teburin sasantawa don kawo ƙarshen rikicin wanda ya laƙume dubban rayuka da kuma dukiyoyi a jihar. Daga Sokoto ga rahoton da wakilinmu Murtala Faruku Sanyin na ya aiko mana. a matakin farko duk da yake ba a yada kai ga ajiye makamai ba an soma samun nasarar karɓo mutane da dama da 'yan bindigar jihar suke rike da su a cewar wani daga cikin 'yan kwamitin da gwamnatin jihar ta kafa akan lamarin faruku ahmad gusau 'yan sa kai su ne gwamna ya fara tattaunawa da su suka ce to sun ɗau alwashin sun kama ɗiyan hillani da matansu da uwayensu suka yi alkawali suka kawo mutum 25 to hillanin nan dama da suka yi bugo waya an ce ana kiran su su zo su a zanna lahiya to sun haɗu wannan korafi cewa iyalinsu suna hannun 'yan sakai to kuma sai suka ji 'yan sakai sun kawo su har sun zo gamin house to da aka kawo su sai ambun ya shiga shauki ya shige su cewa tabbaci ana so a abin nan sai ga sun sako mutum su ma 27 ana nan tahiya tahiya tahiya tahiya ta yanzu abin da an ka sako wajen kusan mutum 246 wasu rahotanni na nuni da cewa sabon tsarin ya kunshi musayar fursunoni tsakanin 'yan bindigar da gwamnati a karkashin jagorancin kwamishinan 'yan sandan jihar wasu lokutan ma har da kuɗaɗe to amma mashawarci na musamman ga gwamnan jihar akan sha'anin tsaro abubakar muhammad dauran ya bayyana min yadda lamarin yake. ganin gaskiya ba mu ba su komai ba mu ba su ko naira domin alkawalin da muke da su na cewa insha Allahu za mu kare musu mutuncin su kuma za mu basu su dinga shigowa kasuwanni matan su na sai da nono tunda duk fulanin gada ha gani an jihar zamfara ne ba wasu baki bane muke da su sai kuma alkawali na biyu wanda gwamnatin musu domin sun yi korafi akan mutanen su da suke tare wasu wurare haka lokacin da aka kama su sannan wasu sun taho da shanaye bisa hanya an tare su an kama su babu wanda aka kama babu shanun to wannan abun yana ɗaya daga cikin ƙorukan da suka yi mai girma gwamna wanda cire kuma shi insha Allah ya masa alƙawari cewa lalle tabbata inda mutanen suka tsare zai kokari ko ta wata hanya ya duba ya gani ya ga cewa ya ceto al'umma su zuwa gare su insha Allah to sai dai gwamnatin adawa ta APC da ta gabata ta bayyana ta babar samun nasarar tsarin na sulhu wanda ta ce ta yi irin sa a can baya amma bai sami nasara ba sani gwamna mayanci shine mataimakin shugaban jam'iyyar APC a jihar kuma jigo a gwamnatin Abdulaziz Yari da ta gabata ba za a yi bayanin cewa an samu wata nasara ba saboda ita harkar sulhu mataki ɗaya ce zuwa uku na farko a sasanta da su da su bari na biyu su kawo makamansu na uku matakan da za a ɗauka na inganta rayuwarsu domin su kada su koma cikin wannan al'amari so ko da mataki na ɗaya ba a ƙare ba to bai kamata a ce an hito ana ta bugun gaba ba da cewa an samu zaman lahiya a cikin jihar zamfara amma dai muna fatar a sami zaman lafiya a cikin jihar zamfara to amma kuma faruku shatiman rijiya na ganin siyasa ce kawai domin koshirin sulhun na yanzu ya bambanta da na da shi tsohon gwamna lokacin shi ne aka ɗauko wannan hitina mutumin nan ya kasa shekara takwai yana mulkin jihar zamfara ya kasa sai ya ga wani cikin wata biyu bai kai ma wata biyu ba ya zo gashi allah ya kawo mana sauƙin wannan abu uwayensu su ne kungiyar miyar ta Allah da ita aka ware zannawa aka sayi sasancin nan kayan a shiga a ganzu to yanzu cikin wannan huɗa da ake akalla an so bin daga 350 babu da za a zo a rinka fallasawa ne ga rediyo ba yanzu haka dai wasu jama'ar jihar na bayyana samun raguwar kai hare-hare da satar jama'a a jihar duk da yake suna cike da fatan ganin 'yan bindigar sun ajiye makamansu a daidai sa'ad da wasu 'yan gudun hijira ke so mu komawa gidajensu murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria Yo jobbar A gaida Murtala Faruku Sanyin na, so daga Najeriya bari mu leƙa makwabciyarta jamhuriyar Nijar inda 'yan sandan kasar suka kama wani fasinja ɗan Najeriya a mashigar birnin Yamai dauke da tarin bindigogi da ya ɓoye a cikin wata motar jigila da ta ɗauko shi daga garin Gawo na arewacin ƙasar Mali lamarin da ake alakanta shi da rashin mutunta tsarin bincike da kungiyar raya tattalin arzikin afirka ta yamma da ake kira ecowas ta bullo da shi a baya-bayan nan domin tunkarar matsalar tsaro a yankin ga rahoton da sulamumun barma ya aiko mana daga yamai kimanin bindigogi tara waɗanda suka hada da kalashnikov 11 da pistole 7 da wata kirar china ɗaya aka gano a cikin wata motar jigila kirar bas wacce ta fito daga garin gawo na arewacin mali jami'an tsaro a tashar bincike ta ƙauyen bangula da ke gabda mashigar birnin yamai ne suka gano waɗannan makamai da aka cusa a bahuhuwan masara mallakar igiyebor samsam orasiti wani ɗan najeriya mai shekaru 60 a duniya a take aka wuce da shi zuwa ofishin 'yan sandan unguriyar tala da ke gundumar yamai ta ɗaya inda ake tsare da shi sakatare janar na haɗakar ƙungiyoyin direbobi da masu aikin suhuri bugu da ƙari shugaban ƙungiyar sanko taxi ga mace muhammadu na alakanta faruwar irin wannan al'amari da rashin mutunta tsarin bincike na bai ɗaya wanda ƙasashen yammacin afirka suka bullo da shi a baya-bayan nan da nufin magance matsalar tsaro afirka ta yamma an hiddo wani fusaha wadda ake ce ma suyi da kar na selage wannan kamar cikin tasha a kawo jami'an tsaro suna nan zamna cikin tashoshi an kawo kaya kamin a yi arisire sai sun bincika mai diba kwaya ya diba wanda ke diba bindigogi ya diba duwa ne diba gani in ana iya duwa ne ko ba a duwa ne da oza forai da kowa da kowa tulekor in an kare gabansu za a sa kaya a rihe sai su sa mai wani abu da ake cema sele kenan yana nu cewa duk kayan da a cikin motan nan an bincika babu wani yanzu matsalar da agare mu shine cewa wa'ansu garuwa suka burkina suna sanyi-sanyi bisa kan irin wannan tsari abu ne wanda kuma bai kamata ba motar da ke dauke da waɗannan makamai ta yi nasarar ratsa dukkan garuruwan da ke kan hanyar da ta taso daga iyakar mali zuwa kewayen birnin ya mai ratsawa ta jihar abin da ke haddasa muhawara a game da tasirin dokar ta bacin da gwamnatin nijar ta kafa wa wannan yanki biyo bayan barkewar ayyukan kungiyoyin ta'addanci son allah dambaji shine shugaban kungiyar tabbatar da demokradiyya wato kadet ya kamata masu tsaro su taka tsantsan kuma talaka su da kansu su tabbata tsaro ba masu tsaro daina ba tsaro na duka 'yan ƙasa ne tunda masu tsaro doka ta ba su unhani da abubuwa da yawa amma ana iya dole na a kama musu tunda abin da suke yi don su kare muna waɗanda ba mu da makaman don su kare muna don mu zamana lahiya tunda duk abin da za ka yi duk kuɗin da ka samu in ya zama to ƙasa ka ba lahiya ba wa da za ka yi kuɗin ba ka ganin unhwanin su kuma gudu za ka yi kabar kuɗin ko ka mutu kabar kuɗin. Tuni dai aka kaddamar da bincike akan wannan sabon al'amari mai nasaba da yanayin taɓarɓarewar tsaron da ake ciki a arewacin Mali yankin da 'yan ta'adda da 'yan tawaye suka mamaye bayan bazuwar makaman da ake alakantawa da faɗuwar gwamnatin Kaddafi a Libya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida Sulaimu Barma da wannan rahoto. Masu sauraro kada a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda mu ke cewa karfe goma sha ɗaya na safe da minti goma sha biyar. To yanzu kuma ga Umar da shirinmu na gaba. Masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki wacce masu iya magana suka ce babu mai fushi da ke. Sunana Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan sickle cell anemia wacce ake kira da ciwon sikila a Hausance. ciwon sikila ko amosanin jini ciwo ne da jiki ke haifar da wasu nau'i na jijiyoyi wanda ba sa daɗewa kamar lafiyayyen jijiyoyi kuma sukan haddasa ciwon da ake kira anemia. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara da Talawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Barka mu da wannan lokaci. Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cutar sikila ko kuma kuma amosanin jini musamman ma ga yara. Cutar sikila ko amosanin jini cuta ce da ake gadata daga iyaye guda biyu kuma abin da yake faruwa akwai wani sinadari da ake kira hemoglobin wanda shi ne yake ba jini kalar ja kuma shi ne yake ɗaukar sinadarin iskar oxygen da ke zagawa kowane bangare na jiki domin ya sarrafa duk abubuwan da ke jiki yake yi masu ciwon sikila sukan samu matsala ne saboda wannan sinadari na hemoglobin hemoglobin yana da matsala yadda idan ya kasance sinadarin oxygen ya danyi ƙasa maimakon ya zauna wannan sinadari na hemoglobin sai ya yi kamar ya lankwashe sai ya ba jinin ya kama da kamar lauje dalilin da ya sa kenan aka sa cutar sickle cell saboda sickle din ya yi kama da wannan lauje-lauje. Dan an haifi yaro da wasu alamomi ake gane cewa lalle yana dauke da wannan cuta ta sikila tun da abu ne wanda ake gado. To mafi yawanci a lokacin da aka haifi yaro ba a iya gane yana da ciwon sikila sai a inda suke da manyan ɗakunan bincike na zamani wanda zai iya ɗaukar jinin shi ya duba a wasu bincike su kadai ne za su iya cewar wannan yaro yana da cutar sickle cell dalilin kuma shine shi yanayin hemoglobin ɗin wato shi wannan sinadari da ke ɗaukar sinadarin oxygen a lokacin da jariri yake cikin mahaifiyar shi yanayin wannan sinadari daban yake da idan bayan bayan an haife shi ya fara girma to har a wata shidan farko bayan an haife shi a wannan hemoglobin wanda ake cewa fetal hemoglobin shine a jiki to sai ya fara zama normal adult hemoglobin to shi wannan hemoglobin din sinadarin hemoglobin shine yake da wancan matsala to a lokacin da ake fara ganin alamun cutar saboda ka mafi yawancin lokaci kafin wata shida ba a gane cewa jariri yana da cutar wannan sickle cell sai idan dai an yi bincike ne a babban ɗakin cikin bincike. To misali jariri ko kuma yaro ya kai waɗannan watannin wato wata shida wasu alama uwa za ta fara gani a jikinsa da zai tabbatar da cewa ko kuma da zai sa a zargi cewa yana da yana fama da cutar sikila. Wani lokaci abin da yake fara yi shine yaro ya tashi yana kuka a rasa dalili bayan ɗan lokaci kaɗan sai a ga ɗan kumburin hannu ko kafa yawanci shine alamu na farko da suke nunawa to wannan alamun kumburi hannu da kafa da an je asibiti in likita ya kalli wannan kuma ya tambayi iyaye ya yanayin jinin su yake abinda ake cewa ko as ne wato idan mahaifi yana da hemoglobin din sinadarin shi daya a wanda yake shine normal ko kuma s wanda yake da wannan cutar sickle din to idan mahaifi yana da wannan as mahaifiya tana da wannan as da ga kuma wannan alamu da aka gani wurin yaro to sai a ce a je a gwada yawanci da an gwada za a ga cewar eh wannan cutar sickle cell ce saboda haka mafi yawanci abin da ke fara nunawa shine wannan kuka sai kuma a ga kumburi a hannu ko kafa ko zazzabi da sauransu yawanci su ne alamun farko da ake gani cutar sikila na ɗaya daga cikin cututtukan da yake tashi lokaci zuwa lokaci ne yana zuwa ne lokaci zuwa lokaci akan samu waɗanda lokacin farko ta tasan musu kuma har ta yi ajalinsu amma mafi yawanci abin abin da yake faruwa lokaci zuwa lokaci ne idan ya kasance shi wannan jini ya lankwashe ya yi wannan kamar lauje-lauje yakan toshe hanyar jini ne sai ya kasance jini baya zuwa inda ya kamata ya je sai matsaloli su fara zuwa saboda yanayin abin da ke kawo sikilin din zai iya zuwa ya dawo to haka shi ta ma wannan sikilin din yana zuwa ya dawo mafi yawanci daga farko-farko idan ya koma wannan yanayin lauje-lauje lauje in an ɗauki matakai sai ya koma yadda yake amma bayan wani ɗan lokaci kuma wani abin ya ɗan kawo ta matsala zai iya koma yanayin laujen nan har ya kai ga tun yana canza yana dawowa yadda ya kamata har wasu daga ciki sai su zama ba za su koma yadda suke normal ba wato za su zama sickle wanda ake cewa a turance irreversible sickle cell to likita tunda cuta ne da take tashi lokaci zuwa lokaci me ke tada ta duk abin da zai iya kawo misali zazzabi ruwa zai fita ko ta zufa misali ko amai ko gudawa zai sa jinin ya zama ya danyi kauri ba zai motsa da wuri ba zai iya kawo wannan matsala ta sikilin sannan a nan wurin mu yadda malaria zazzabin malaria yake sosai tana daga cikin abin da suka fi kawo tashin wannan cuta saboda ita kwayar malaria tana shiga cikin kwayoyin jinin ne in ta shiga cikin kwayoyin jinin kuma sai ta jawo abubuwan da ke biyo baya sai cutar wannan sickle cell ta tashi sannan ko mura da sauran cututtuka duk za su iya tada ita sannan ko da yaro misali wasa ya yi ko guje-guje mai tsanani duk zai iya kawo a wannan cuta ta tashi tsananin zafi ko tsananin sanyi duk zai iya tada wannan cuta yaya ake jinyar yaron da ke fama da ciwon sikila jinya ta farko shine da bukatar wanda yake tare da shi idan yaron na ya ce ina jin ciwo wuri kaza kada ka dauka karya ne saboda akwai lokaci da yawa da za ka dauka watakila ko yaron karya yake yi ko wani abu in aka ka bata lokaci sai yaron ya shiga wani hali kafin a ɗau mataki saboda haka wanda yake da majinyaci da suka sal da bukatar ya san wannan in yana makaranta da bukatar malamansa su san cewa yana da wannan cuta yadda koya ya ɗan yi complaint ɗin nan to kada a watsar da complaint ɗin nan sai an duba an tabbatar saboda cuta ce da za ta iya zama bagatatan yanzu nan kuna tare da yaro lafiya lau ana wasa da dariya cikin minti ɗaya tana iya tashi to idan ba a kula ba sai zama da matsala sannan akwai alluran rigakafi da ake yi na yawanci misali zazzabin pneumonia da sauransu da ake yi da bukatar a tabbata an yi wa yaran na irin wannan zazzabin a waɗannan alluran rigakafi idan yana amai da gudawa da bukatar a ɗauki mataki kar a jira saboda koya ya zubar da ruwa sosai ta aman nan ko gudawa ko kuma duka biyu to zai iya sa shi cikin wani hali saboda haka yaro ne da yake buƙatar kulawa matuka wani irin nau'i na abinci ya kamata yaro mai fama da cutar sikila ya rika ci to abinci mai gina jiki da kuma abin da bature zai kira balance diet saboda yanayin yadda jinin su yake fashewa yana kullum cikin kwayoyin jinna suna fashewa shi yasa ya wurin a asibiti ake ba su magunguna da zai taimaka wurin folate da sauransu to a cikin abubuwan nan namu kuma abinci akwai wanda suke da wannan sinadari na folate da sauransu kamar irin eh, irin su kayan marmari haka fruit da vegetable da tura a turanci kenan ya kasance kar a matsa a ce a yi wa yaro dole amma dai a lallaba shi ya rinka cin waɗannan abubuwan saboda haka matsa sai ya zama suna kallon shi kan shi cin abincin kamar wato wani horo ne ake musu to sai ya zama matsala sannan idan akwai asibiti inda ake ganin su daga lokaci zuwa lokaci yana da kyau su rinka zuwa saboda ana iya hango wata matsala kafin ta faru a ɗau matakin da ya kamata. To likita tunda cuta ce da take iya tashi lokaci zuwa lokaci a wasu lokutan ma takan kawo matsala akwai yadda za a yi a hana ko kuma a rage faruwar tashin ta? Yana daga cikin hanyoyin da ake bi domin maganar kare faruwar tashin zuwa asibiti kan lokaci-lokaci ko da yaran lafiya lau yake saboda za a iya hango wasu alamu cewar idan ba a dau mataki ba yaran nan zai iya samun matsala. To amma akwai wanda suke zaune a gida misali sai lokacin da matsala ta tashi suke zuwa asibiti wannan sun fi samun matsala. Sannan matakai irin na kula da wurin zama misali a tabbatar sauro bai samu wurin da zai rinka hayayyafa ba ya kasance wani lokacin ana amfani da magunguna ana dan shafawa yaran yadda in sauro ya zo kusa da su ba zai so ma ya matso ya cije su ba in aka da wannan matakai za a samu sauki matuka wani jan hankali za ka yi wa iyayen da ke da yaran da ke fama da wannan ciwo to jan hankali na farko ba ma wai ga iyayen da ke da wannan ciwo ne kawai ba ga al'umma ne abu ne da za a iya gwadawa yanzu misali yawancin makarantu tun daga firamare kafin yaro ya shiga za ki ga ana ba da fom ana tambaya ya yanayin jinin shi ya nau'in shi genotype din nan idan yaro ko yarinya tun a wannan lokacin suka san cewar tufa suna da hatsarin haifar ɗa mai ciwon sikilan nan tun a wannan lokaci a wayan musu da kai kuma su san abin da ya kamata su yi idan sun kai matsayin da za su gane haka din to idan aka ɗauki waɗannan matakan za a samu raguwar yaran da ake haifa da shi wannan ciwon sikila sannan ga al'umma ɗa na kowa ne idan yaro yana da ciwo misali kamar yadda na ba da misali da makaranta to haka ko wurin aiki ko kuma wani abu dai in yaro yana da wannan larurar da bukatar mutane sani domin idan ya shiga wani hali a taimaka masa. Masu sauraron mu kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka duka duka abin da zamu mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako inda muka tattauna da Dr. Lawal Musa Tahir akan cutar sickle cell ko kuma amusanin jini ko kuma ciwon sikila. A madadin likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. Madalla a gaida Hauwa Umar yanzu sai wasikun masu sauraro da suka aiko mana ta hanyar imel. jama'a salama alaikum sakonmu na farko ya fito daga shugaban ƙungiyar muryar jama'a haruna muhammad da da ke jihar katsina ya ce assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka ya ce 'yan majalisun tarayya da fatan za ku yi tsayin daka wajen tantance sunayen da shugaba muhammadu buhari ya kawo maku a matsayin waɗanda yake son baiwa mukamin ministoci duk wanda bai cancanta ba ya kamata ku yi wajirod da sunansu kowane ne sai kuma saƙonmu na gaba ya fito daga murtala bala harka durumi biyu garke abuja da ibrahim musa wada barkin ladi da abdulmuɗaliba mande magarya da awalla mai dabino da nura bala harka da Aliyu bala harka durumi rundunoni biyu garki baki daya suka ce assalamu alaikum sashi hausa na murya amurka da allah ku bamu dama mu bayyana bacin rai akan kisan wani matashi da 'yan sandan najeriya suka yi a jihar borno da ke tarayyar najeriya inda suka yi masa duka har ya kai ga rasa ransa muna kira ga hukumar 'yan sanda da su ɗauki matakin ladabtarwa ga waɗanda aka samu da laifi sai kuma saƙonmu na ƙarshe ya fito daga alifu bukar tamsuwa da ke jamhuriyar nijar ya ce to jam'iyyun adawa da na masu mulki na kasar mu Nijar da fatan za ku hau teburin sulhu domin ɗinka wannan baraka tsakaninku. A gaida Abdulaziz Adili Toro da wasiƙun masu sauraro, kafin mu kammala shirin ga Hadiza ta dawo da labarai amma a takaice. Shugaban kasar Tunisia Beji Ked ya rasu yana da shekaru 92 da haihuwa. Shugaban Amurka Donald Trump ya ji daɗin bayanin da tsohon mai bincike na musamman Robert Mueller ya yi a lokacin da ya bayyana a gaban wasu kwamitoci na Majalisar Wakilan Amurka guda biyu. Yana mai cewa shi da sauran 'yan jam'iyyarsa ta Republican sun ji daɗin ranar da safe yau alhamis koriya ta kudu ta harba wasu makamai masu linzami masu cin gajeren zango guda biyu a gabashin gabar tekun kasar koriya ta kudu jama'a sun bayyana murnar su da farin ciki a babban birnin puerto rico na maraicin jiya laraba bayan da gwamna ricardo rasolo da abubuwa da suka ɗabaibaye ya sanar da yin murabus bayan an kwashe kwanaki da yawa ana zanga-zangar nuna bacin rai akan titunan yanki a wani bidiyo na jawabin da gwamnatin ya yi da akan aka sanya a shafin facebook ɗin gwamnatin puerto rico To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato takwas da rabi kenan agogon Ghana inda za mu dawo da wani sabon shirin. Yau muna so mu ji daga gare ku akan korafe-korafen ministocin da shugaba Muhammadu Buhari ya naɗa daga jihohi sai mun ji daga gare ku. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Gresham da ta haɗa mana shirin sai kuma injiniyan mu Dan Crafton. Ni Muhammad Hafiz Baballa ke cewa sai mun haɗu insha Allahu a cikin shirin mu na dare.